Lura da abin da aka kira take-taken da Faransa ta sa gaba a yunkurin haddasa tarnaki wa ƙasar Nijar da ƙasar Mali ya sa gwamnatocin riƙon ƙwaryar ƙasashen biyu yanke shawarar dakatar da sassaucin harajin da suka shafa gwamman shekaru suna yi wa ƙasar ta Faransa. A ƙarƙashin yarjejeniyar da ke cewa kamfanonin da ke zaune a waɗannan ƙasashe ba za su biya ko tamma ba na haraji. abinda babban maga takardar kungiyar ma'aikatan haraji ta sinayi musa umaru ya ce ya yi daidai da sun san da mu kasar Nijar ba mu da masana'antu can kasar Faranshi sai suka ce to su wanda ke aiki nan a kasar Nijar su biya harajin su can Faranshi. Mu kuma kowa ya sani da babu masana'antu namu sosai da yawa a cikin kasar Faranshi. Kenan sun yi ƙwaruwar mu bisa ga da aka yi. Hmm. Don ka yanzu shine muka ce wannan ba mu yarda da shi ba kamar yadda kowace ƙasa take biyan harajinta masana'antunsu suke biya a ƙasar Nijar su ma ya kamata a ce faranshi ta biya haraji a cikin ƙasar Nijar. Ina jinjina ma wanga sojoji da suka yi ga aiki ya kwatanta da suna kishin ƙasar Nijar. Matakin wanda zai fara aiki a nan gaba bayan watanni uku abu ne da ake ganin zai taimaka sosai wajen samar da kuɗaɗen shiga a aljihun gwamnatocin kowace daga cikin waɗannan ƙasashe. Kasar Nijar za su samu kuɗaɗe sosai ma. Tunda in kai lissafi yanzu in aka ɗauki kamar ma'aikatan farashuwa da ke nan ƙasar mu ta Nijar ba su biyan ko dala. Ma'aikata a mu da mu da kanmu ma muna biyan haraji tunda akwai abin da ake hidda mu cikin albashin mu a zuba mu gwamnati to kowace ƙasa tana biya amma horon shi ba ta biya yanzu alhamdulillah tunda za su biyan lanhon su kenan in mutum yana son ya zama cikin ƙasar Nijar ya aiki dole ya zamna ya biya haraji. Dama dai tun a ranakun farkon takaddamar da ta taso a tsakanin hukumomin mulkin sojan Nijar da hukumomin Faransa a nan cikin gida wasu daga cikin 'yan kasuwa kamar su Jamilu Ibrahim suka shiga yunkurin ankarar da mahukunta cewa lokaci yayi da za a soma tatsar kudaden haraji daga kamfanonin Faransa. Kamfani inda na Faransa na to ya kamata harajin shi shi biya shi nan inda shike aiki amma wanda ba su biya ba muna fatan za a bincika ko na shekara nawa na su biya shi in suna su ci gaba da aiki in ba su so kuma su kwashe su tattara su su dama bai amfani kasar ba da haka mu muna goyon baya ɗari bisa ɗari a hana ma duk wani kamfani gudanar da aikin shi cikin ƙasashenmu tanke ba zai zuba ma ƙasa harashin da ya dace. Sanarwar gwamnatin rikon kwaryar Nijar da ta Mali ta jaddada da cewa kasashen biyu sun jinginu da sharuɗan da ke kunshe a yarjejeniyar birnin Vienna ta 1969 wacce ke cewa tsarin hulɗar kasashe abu ne da ya tanadin cewa kowace ƙasa na da cikakken 'yancin ɗaukar matsayin da ya dace dangance da abin da take ganin shine mafi a'ala wajen kare muradunta da na al'ummarta. ga yanzu ba wani martani daga gwamnatin faransa akan wannan sabon mataki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger